Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar 26 ga watan Satumba shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba mu kanin labarai. To wani jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar annobar covid-19 a duniya ya kai miliyan biyu idan har ba a samu ingantaccen allurar daga kafin cutar ba firayim ministan lebanon mai jiran gado mustapha adib ya yi murabus daga mukamansa. sannan za ku ji cewa a yau asabar 'yan sandan faransa sun tsare wani mutum da ake zargi sun zauna ɗaki ɗaya da mutumin da ya kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a birnin paris to kanan labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Borno, rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da wani harin kwantan bauna da wasu da ake zaton cewa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai kan tawagar gwamnan jihar Professor Gana Umar Zulum. jama'a hakan har a kashe civilian da security kace-kace gaskiya al'amarin na ya kamata mu 'yan maiduguri gaba daya birni da kauye mu tahi mu sai akan wannan al'amari ba wai gwamnati kadai ba da addu'a kuma da mu tahi da karfin mu kuma mu yaki wannan mutane haka kuma za ku ji cewa dakarun rundunar operation sahel sanity sun hallaka 'yan bindiga daɗi 21 a jihar katsina tare da ceto mutane uku ciki da jariri dan wata takwas gaskiya ne sojoji sun yi kokarin gaske gaske ah, sun kashe 'yan ta'adda guda 20 ko 20 ko 21 kamar da ka ji labari din gaskiya ne wannan za kuma leƙa jamhuriyar Nijar inda jam'iyyar MNSD nasara ta tsohon shugaban kasar Tanja Mamadu ta ɗauki matakin ladabtar da wasu 'ya'yanta da take zargi da laifin bijirewa dokokin jam'iyya yayin da su kuma suka ce hakan ba zai yiwu ba. mai makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. wani jami'in hukumar lafiya ta duniya who ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar annobar covid-19 a duniya ya kai miliyan biyu idan har ba a samu ingantacciyar allurar rigakafin cutar ba jami'in ba da kulawar gaggawa a hukumar dr mike ryan ya ce adadin zai iya hauhawa idan kasashen duniya ba su rungumi wani tsari kan yadda za a daƙi da cutar ta coronavirus ba yanzu haka cutar ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan ɗaya a duk faɗin duniya sannan ta harbi mutum miliyan 32.5 a cewar alkalman da jami'ar johns hopkins ta fitar gargaɗin jami'in na hukumar lafiya ta duniya who na zuwa ne yayin da nahiyar turai ke ganin barkewar cutar a karo na biyu lamarin da ya sa gwamnatoci a sassan nahiyar suka maido da matakan hana yaɗuwar cutar firayim ministan ƙasar netherlands mark rutte ya bayyana hauhawan adadin masu kamuwa da cutar a matsayin babban abin damuwa yayin da ƙasar take ba da rahoton samun sabbin masu kamuwa da ita waɗanda adadinsu ya kai 2,777 a rana guda firayim ministan lebanon mai jiran gado mustapha adib ya yi murabus daga mukaminsa shi dai adib ya gaza kafa sabon gwamnatin da za ta mai gurbin wacce ta yi murabus ne bayan mummunar fashewar da ta auku a tashar jiragen ruwa da ke beirut cikin wani jawabi da yi wa 'yan kasar ta kafar talabijin a ranar asabar firayim ministan ya ce ina mai baku haƙuri na gazawa da na yi wajen ci gaba da ƙoƙarin kafa gwamnati shi dai adib ya kwashe tsawon lokaci yana tattaunawa da bangarori daban-daban na 'yan siyasar ƙasar domin cimma matsaya kan yadda za a kafa gwamnati amma abin ya citira a yau asabar 'yan sandan faransa sun tsare wani mutum da ake zargi sun zauna ɗaki ɗaya da mutumin da ya kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a kusa da tsohon ofishin mujallar nan mai wallafa bayanan barkwanci ta shali ebdo Da yammacin jiya juma 'yan sandan suka saki wani dan asalin ƙasar Algeria mai shekara 33 wanda shaida ne da ya bi mutumin da ya kai harin domin ya kama shi bayan da masu bincike suka gaskata bayanansa. zuwa safiyar yau asabar ana tsare da mutum bakwai waɗanda ake zargi da hannu a harin wukar na ranar juma'a ciki hadda wanda ya kai harin. mutumin da ake zargi da kai harin wani dan asalin kasar pakistan ne mai shekara takwas wanda ya isa kasar ta faransa shekaru uku da suka gabata ba tare da rikiyar wani babba ba hukumomin sun ce ba su fayyace ko harin yana da alaka da mujallar ta shali ebdo ba masu kishin islama sun taba kai hari ofishin mujallar a shekarar 2015 inda mutum sha biyu suka mutu ana kuma kan yi wa wasu 'yan ta'adda sha hudu shari'a akan wannan hari bayan da aka tuhume su da aikata wannan laifi ita ne mujallar ta shali abdu ta fusata musulmi bayan da ta wallafa wani hoton batanci akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma baya bayan nan mata sake wallafa wani makamancin wannan hoto na batanci gabanin shari'ar da ake yi a makon da ya gabata 'yan sanda suka ɗauke shugabar sashen kula da ma'aikatan mujallar daga gidanta bayan da aka yi ta aika mata da sakonnin barazanar kisa gabanin a fara shari'ar To da farko a jihar Borno, rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da wani harin kwantan bauna da wasu da ake zaton cewa 'ya'yan Boko Haram ne suka kai ga tawagar gwamnan jihar Profesa Baba Gana Umar Zulum. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Rundunar 'yan sanda jihar Borno ta tabbatar da wani hari ta kai wa tawagar gwamnan jihar professor gana umar zulum a jiya juma'a kan hanyar su na zuwa garin baga tun a makonni biyu da suka gabata ne dai gwamnan jihar borno professor gana umar zulum ya kafa wani kwamiti karkashin shugabancin kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar barista kakashe wulawan da ke shirin yadda za a mai da yan gudun hijira da ke tsugunne a garin maiduguri zuwa garin bagan rundunar ta tabbatar da wannan harin ne a wata sanarwa da kakakin rundunar yan sandan jihar dsp edad ta kunyi aiki wa manema labarai ta hanyar sada zumunta da ake kira kira wazop da ke nuni da cewa wannan harin ya rasa da wasu jami'an 'yan sanda takwas da sibilan jtf uku da dukkaninsu suka rasa rayukansu yayin da wasu fararen hulan guda goma sha uku suka samu raunuka da ce yanzu hakan ana nan ana masu magani sai dai wani rahoton daban na nuni da cewa an kashe jami'an 'yan sanda ne goma sha ɗaya da kuma jami'an soja shida da wasu fararen hula goma sha uku yayin da wasu fararen hula da dama suka samu munanan raunuka da kuma yanzu hakan ke ci gaba da samun magani an kuma tafi da wasu motocin gwamnati guda shida da wata babbar motar 'yan sanda da ake kira apc guda ɗaya na kuma tuntubi daraktan hudar jama'a na rundunar sojan najeriya wato kan sargin musa ta hanyar wazo game da abubuwan da ya wakanan sai dai ce da ni in yi hakuri in tattabi mutanen da suke can ganin cewa wannan shine karo na biyu da ake kaiwa tawagar gwamnan harin hakan yasa na ji ra'ayin wasu al'umman jihar borno ko me za su ce game da wannan sabuwar harin sunana umar ne gaskiya wannan harin ba mu ji daɗin shi ba har ga allah wannan abin ya zo mana as a shock ba mu ji daɗin sa ba to amma kuma gaskiya we are calling on the federal government that's the president himself ya zo ya ɗau mataki akan wannan abu wannan abu is over dan ranar da talakawa za su gaza abun gaba ɗaya duka mu ba zai mana dai Usaini Yusuf wancan kwanaki baya ma gwamna ya magana akwai sojoji fiye da misali wuri wuri wuri a can amma har akan hanya a zo kuma ana ƙara tarewa jama'a hakan har a kashe eh, civilian da security kace-kace gaskiya al'amarin na ya kamata mu yan maiduguri gaba daya birni da kauye mu tahi mu tsaya akan wannan al'amari ba wai gwamnati kaɗai ba da addu'a kuma da mu tayi da karfinmu kuma mu yaƙi wannan mutane security gashi nan shekara da shekaru har yanzu ba a yi komi ba abin mu ya fi karfin boko haram masu kare wannan al'amari ya kuke ganin wannan matsala ke da kunno kai ganin cewa akwai jami'ai sosai tsoro sosai a ƙasa to gashi bangaren bagar nan an ce wurare wurare ta bagan ko ina akwai sojoji sosai amma ta yaya wa'annan mutane da su fi karfin soja sojan najeriya bai kamata a ce wani abu ya fi karfin shi a cikin gida ba ma wanda kuma wani bangare guda har yanzu akwai jirgi na sama akwai ko soja sojan ƙasa wannan yadda aka zuba su bai kamata a ce wani mutum ya kafa maki kan hanya har ya tare tawagar gwamna ma. A daidai wannan lokacin ne kuma jami'an sojan Najeriya ta ce ta binne wasu jami'an sojan ta guda uku da su ma kashe a hanyar Dambuwa tare da kwamandan sojan da ke garin Dambuwa da ake kira Kanal Bako wanda aka yi jana'izar tun kwanaki hudu da suka gabata. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla a gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. Koriya ta kudu ta ce tana neman makwabcinta ta arewa da ta binciki kisan wani jami'inta da ke aiki da hukumar kula da harkokin su da ta yi. tana mai ba da shawarar cewa ya kamata kasashen biyu su haɗa kai su binciki lamarin da ya kai ga harbe jami'in nata wata sanarwa da ofishin shugaban ƙasar ta kore ta kudu ya fitar bayan wani taron kwamitin tsaron ƙasar da aka yi a ce juma'a ta ce hukumomin ƙasar sun yanke shawarar neman a gudanar da bincike na haɗin gwiwa idan har ya zama dole kore ta kudu ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincikenta na kanta domin ta fahimci akwai wasu bayanai da suka yi bambara kwai cikin bahasan da koriya ta arewa ta gabatar kan kisan dan ƙasar nata a yau asabar babbar jam'iyyar adawa a koriya ta kudu ta ce haƙurin da shugaba kim ya bayar ba na tsakani da allah ba ne lamarin da ya sa ta yi kira ga gwamnatin shugaba mun je in da ta gabatar da wannan korafi a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a daidai juma'a shugaba kim jong-un ya miƙa saƙon ba da haƙuri ga ƙasar ta koriya ta kudu bayan wannan kisa na fara hula a wani yankin teku da kasashen biyu ke takaddama a kai amurka ta ce ta ba yankin sahel da ke afirka wani sabon tallafin kuɗi na dala miliyan 152 domin agazawa yankin wanda ya kasance ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da rigingimu a duniya wakilin amurka na musamman mai kula da yankin na sahel peter pam ya bayyana hakan ne bayan wata ziyara da ya kai yammacin afirka inda ya dangana da kasashen burtaniya da jamhuriyar niger tallafin zai je ga al'ummomin da ke cikin mawuyacin hali ne a burkina faso mali mauritania da kuma jamhuriyar ta nijar shi da yankin na sahel na fama da matsalolin masu ikirarin jihadi da na sauyin yanayi da kuma rigingimu na siyasa a cewar wakilin amurkan yayin wani taro da aka yi inda aka bayyana tallafin wanda cibiyar wilson center afirka ta shirya sama da mutum miliyan biyu da sun fice a gidajensu a yankin na sahel miliyan uku da dugu uku na bukatar agaji da tsaro yana mai cewa amurka na mai alfaharin zama babbar mai bada gudunmawa ga yankin waɗannan kudade sun fito ne daga sashen kula da yawan al'umma da 'yan gudun hijira da masu yin ƙaura a ma'aikatar harkokin wajen amurka da kuma hukumar raya ƙasashe masu tasowa da bada agaji To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar Operation Sahel Sanity sun hallaka 'yan bindiga daɗi 21 a jihar Katsina tare da ceto mutane uku ciki har da jariri 'yan wata takwas. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta na Operation Sahel Sanity sun sami kiran neman ɗauki ne yayin da 'yan bindiga daɗi suka afkawa ƙauyen Doka da ke karamar hukumar faskari a jihar katsina inda take dakarun kai wannan ɗauki isar sojojin ke da wuya suka buɗe wuta a kan 'yan bindiga daɗin inda suka kashe kimanin guda 21 nan take yayin da wasu 'yan bindigar kuma suka tsere cikin dazuka tare da raunuka na harbin bindiga bayan dai kammala wannan gumurzu sojojin na operation sahel sanity sun kuma ceto wasu mutane uku da 'yan bindiga suke garkuwa da su a ciki har da jariri dan watanni takwas da ya shafe kwana 23 a hannun 'yan bindigar. Rundunar sojojin ta ce a nata bangaren ta yi hasarar wani hafsa guda ɗaya da kuma sojoji guda biyu yayin da ƙarin wasu sojoji biyu kuma suka samu raunuka amma suna murmurewa a wani asibitin sojoji. Mutanen jihar Katsina irin su Bashir Dan Musa na daga cikin masu jinjinawa kwazon irin na sojojin. Gaskiya ne, sojoji sun yi kokarin gasken gaske ah, sun kashe 'yan ta'adda guda 20 ko 20 ne ko 21 kamar yadda ka ji labari din gaskiya ne wannan ah, kuma sun ceto wasu mutane ciki har jariri dan wata takwas da yan kwanaki haka wato abin da nake gani wannan abin da sojoji suke yi gudunmuwar da shi shugaban kasa ya kai wato tana yin tasiri ba kaɗan ba a yankin namu da can wajejen dajin rugu wajen dan musu safana har yanzu a ba tsari har yanzu a wajejen faskari din ah, kuma kullum wato kasan da yake su ana kai musu hari inda suke da maɓoyarsu da mafakarsu to su kuma yanzu akwai abin da bature ke ake cewa backlash attacks amma da irin ta'addancin da aka yi 'yan shewatanni suka wuce to an samu sauki sosai akan haka ba kaɗan ba. su ma 'yan kungiyoyin fararen hula a jihar katsina irin su abdullahi aliyu katsina ya ce irin wannan nasara da sojojin suka cimmawa shine fata da addu'ar katsinawa. A nasarar da su jami'an sojoji suka samu a wannan shine fata da addu'a da 'yan najeriya ke dare da rana domin allah ya ba su sa'a da nasara na kakkaɓe 'yan ta'adda gaba ɗaya ba ma kashe su ko kama su ba labari ne mai daɗin ji ga iyalai na 'yan uwan wanda aka ceto da iyalan waɗanda har yanzu ake rike da su an sa musu fata cewa su ma 'yan uwansu in allah ya yarda za su dawo kuma ko labari ne mai karfafa gwiwa ga sauran al'umma wanda wannan annoba ba ta shafa ba a 'yan kwanakin nan babban hafsa hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai ya shafe kwanaki masu yawan gaske a cikin dazuka na jihar Katsina, inda yake ci gaba da karawa sojojin kwarin gwiwa. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan hoɓɓasa na dakarun Operation Sahel Sanity zai kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Katsina da ma makwabtanta. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A kai da Hassan mai na kai na, yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda jam'iyyar MNSD nasara ta tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Mamadu ta ɗauki matakin ladabtar da wasu 'ya'yanta da take zargi da laifin bijirewa dokokin jam'iyya sai dai kuma waɗanda abin ya shafa na cewa ba za ta yiwu ba saboda haka za su gazaya kotu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Rashin mutunta ka'idodin jam'iyya da rashin yi wa na gaba biyayya na daga cikin laifukan da shugabannin jam'iyyar MNCD nasara a ƙarƙashin jagorancin sakataren ta Metir Sale Metir Mai Sale Jibrilu suka bayyana a matsayin dalilan hukunta wasu abokan tafiyarsu kamar yadda yake kunshe a sanarwar da suka fitar a ƙarshen wani taron da ya gudana a cibiyar jam'iyyar da ke nan Yamai. Zanedu Gada Sabo mamba ne a kwamitin kolin wannan jam'iyya. Na farko dai akwai mutanen da su aka ce an hidda su daga farti sun kai mutum biyar jama'a ce duka aka gamu aka tattamana a ga lalle hukumcin nan da aka ma wannan mutum biyar ya dace mutane suka ba da goyon bayan su aka aikata na biyu akwai mutum takwas to su kuma mutum takwas nan sai aka dakatar da su wata shida su ma a ga laihin su bai kai ga laihin wa'an ga biyar kin ba Dan majalisar dokokin kasa Murtala Alhaji Mamuda da ke ɗaya daga cikin waɗanda matakin ya shafa ya ce za su kalubalanci uwar jam'iyyar a kotu. Kama da dokokin kasa suka bada na fati din an wannan abin kama suka yi tabbata suka aiko takardun mun gasuwa ne kuma za mu shigar da ƙara. kuma can ma da ja mun ɗauki lauya wanda yake kula da wani abubu kenan mu yarda da shi ba ko matakai za mu yi matakin shari'ar kasa za mu yi tsaye bisa kan fannin siyasa za mu kwaci mu. babu wani ba kuma ba alamun ta duka da abin da aka yi sai dai kuma a ɗaya bangare shugabannin jam'iyyar na ganin har yanzu akwai wata damar ta daban ga waɗannan mutane ba dan rai ya so bane ya abu ya kai dole sai ka ɗauki hukunci bayan da za ka yi dole sai ka yi amman muna kira gare su yau suka dawo suka dawo akwai hanyoyin da jam'iyya za ta bi a zuwa a gyara kofa a kullum muna shira yalla tana yiwa sake yanayin zaman su wannan shine karo na biyu da rikici ke barkewa a tsakanin shugabannin jam'iyyar MNC da nasara a cikin shekaru shida kacal lamarin da Murtala Mamuda ke dangantawa da abin da ya kira rashin iya jagoranci amma inda babatan da ya ce wani kayan shi amali ce ne eh, ya nuna bai iya jagoranci MNC ya kamata yanzu su kansu hudu ba su san su ɗauki matakin da za su ɗauka da kansu ba hudu hudu bar mutane ko kuma ba nuna ba da ƙarfi za su riƙe fati wannan bai wa mu hudu musu a gaban su kuma kullum za mu hudu musu kuma za mu hudu a 'yan ƙasa su kwatar da hankali kuma duk inda ɗaya su da yake ya tahi yanzu ne ma za a fara kokowa bisa kan maido matabar amnesty bisa kan duk wani wanda zai kawo aikin a sha ne lokaci ne da ya kamata a ce mu yi MNC nasara wacce ta yi mulkin Nijar daga shekarar 2000 zuwa 2010 ta faɗi a zaɓukan 2011 da 2016 to amma jam'iyyar ta kulla kawance da PNDS tarayya mai mulki a washe garin zaben da ya baiwa shugaba Isu Muhammadu wa'adi na biyu abin da ya bata damar samun wasu manyan mukaman gwamnati to sai dai da alama zaben gama garin da ake shirin gudanarwa a nan gaba ya haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin 'ya'yanta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin a dawo lafiya zai duba batun zirga-zirgar jiragen sama tsakanin Abuja da Kaduna. Lamarin da ya haifar da tseguguma a cikin kasar. Biyo bayan damar da gwamnatin Najeriya ta baiwa kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu na gudanar da jigilar fasinjoji irin ta alfarma tsakanin Abuja da Kaduna da ake kira shata. Mutane da dama ne suka ce hakan zai kara jefa tafiye-tafiyen mota tsakanin biranen biyu wanda galibi talakawa ke yin su cikin mummunar yanayi na tsaro masu ruwa da tsaki sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan wannan batu yayin da galibi ke ganin talakawa ne za su sha wahala idan manyan jami'ai da 'yan kasuwa suka daina bin hanyar mota daga abuja zuwa kaduna wasu kuma na ganin ci gaba ne aka samu to amma wakiliyar sashen hausa a abuja shamsi hamza ibrahim ta yi mana nazari akan wannan batu kuma ta shirya mana wannan rahoto Hanyar Abuja zuwa Kaduna na ɗaya daga cikin hanyoyi masu hatsarin gaske a Najeriya, inda 'yan kwanaki masu satar mutane domin karɓar kuɗin fansa ke cin karensu babu babbaka, lamarin da ya sa matafiya daga nan babban birnin tarayyar ƙasar ke ƙin bin hanyar mota, saboda barazanar matsalar tsaro sai dai a cewar Malam Jabil Yunusa dan asalin jihar Kaduna da aiki ya kawo shi birnin Abuja, soma jigilar ɗaukar fasinjoji tsakanin biranen biyu ta jiragen sama ba shine mafita ba. tunda mutane suka ji labarin wannan jirgin da ya fara operating na Abuja Kaduna nan including ni da kaina ina ganin gaskiya wannan abin kam tsallaka wanda shi bai da wani hanya sai dai ya bi hanyar motar nan muna ganin gaskiya da is not a welcoming development gaskiya saboda yanzu a haka ma kenan ko da ba jirgin saboda jirgin kasar nan ana ganin masu hannu da shirye wanda ba sa bin hanyar ba sa gani kamar jami'an gwamnati da ba sa bin hanyar muna gani ma ba su san inda hanyar take ciki ba to tukles a ce yanzu kuma an samu jirgin sama to kin ga Allah kawai ya san yaushe ne wannan hanyar Kaduna Abuja za a magance wannan matsala na sace sace da condition din hanyar ma ramuka da wasu abubuwa zaka ba hanya kan ba gwamnati shi ko Shehu Usman yaba wannan mataki ya yi. Ni a matsayi na ci gaba ne ko da zan iya hawa ko ba zan hau ba ci gaba ne a ko ina ya zamana akwai wadatar jirgin sama akwai wadatar jirgin kasa akwai wadatar motocin hawa wannan yakan kawo sauki idan mutane suna da ayoyi suna da daman da za su zaba abin da za su iya. fatan mu ma a samu masu jiragen su yawa in suka yi yawa kudin zai kasa. Wannan yunkuri dai na soma zirga-zirgar jiragen sama na musamman tsakanin biranen biyu sauki ne babba ga manyan jami'an gwamnati da 'yan kasuwa sai dai ga talaka magance matsalar da hanyar ke fama da ita babu rana amma a cewar kwararre a harkar sufurin jiragen sama Captain Bala Jibrin ba haka abin yake ba. To idan yau jirgi tsakanin Kaduna da Abuja tsoron 'yan fashi da makami ko tsoron 'yan kidnappers ne yasa aka buɗe ta to in aka yi ya ƙara amfanar da filin jirgin saman kaduna ya ƙara amfanar da filin jirgin saman abuja kuma wannan air force daman an yi su don a amfani da su ne ba don kawai jirgi sau ɗaya ya tashi daga kaduna ya tafi a lagos a rana ba saboda ka wannan mu abu ne mai muhimmanci a gare mu kuma ina son mutane su fahimta gwamnati ba ita take ba da izinin a yi fara safara daga wani gari zuwa wani gari a cikin ƙasa ba kai ne da kanka zaka ci ga da kake so sai ka ga gwamnati cewa ga abin da zaka yi wanda ake neman izini shine tsakanin wata ƙasa da da wata ƙasa to da haka wannan ba wai um, na gudun masu fatakin dare ba a'a ba haka bane a cewar masanin tsaro janar tijjani gamawa mai ritaya sai gwamnati ta kara kaimi a sha'anin tsaro da ke addabar hanyar ta abuja kaduna a wayannan abubuwa dole ne mu tashi mu tsaya a jajirce shure-shure ne baya hana mutuwa dole ne shi shugaban kasa yana iya bakin ƙoƙarinsa ya tsaya ya jajirce wayannan jami'an tsaro a Allah da annabi idan ba za su iya yin waɗannan abubuwa ba su duba rayukan mutane su duba dukiyoyin mutane ba abu na tashin hankali yau ka tashi zuwa a kaduna zuwa abuja ka je filin jirgin ƙasa wadda yake wannan ma talaka ba zai iya biya ba ka ga jami'an tsaro sun zo su ma suna shiga wannan jirgi suna tsoro su hanyar kaduna zuwa abuja shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja nigeria. madalla a shamsiya hamza ibrahim hajiya hawa usman da alhaji abubakar sani su ma sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batun iya ba karamin daɗi na ji bana kaddamar da wannan jirgin sama da aka yi yana da matukar mahimmanci ba yadda za a yi dai a harbo jirgi amma kuma ina mai ba gwamnati shawara don allah a ƙara tsaro akan hanyar nan saboda har yanzu dai talakawa hanyar nan suke bi gwamnatin kasar nan ne babu abin da take yi don talaka an sun da jirgin kasa zuwa abuja kaduna don talaka to yanzu an kai shi dubu biyar to ba gara talaka ya koma zai shiga mota ba tunda an wayi gari ma yanzu ga jirgin kasan ma an fara kai mishi hari so ga maganar tsaro babu a nan sannan a cewa kuma an girgiro da jirgin sama wani fatan mu kawai shine allah dubu talaka a kasan nan. madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin wakiliyar tamu shamsiyya hamza ibrahim da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba yakubu makeri ne daga nan washington dc yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da baba makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau daga Sadi Sa'idu Daura shi kuma cewa ya yi sadan VOA Hausa. Jami'an tsaron 'yan sanda har dubu talatin da aka jibge a jihar Edo wajen gudanar da zaɓe da haka ake jibge jami'an tsaro a duk jihar da 'yan ta'adda suke kai hare-hare da tuni an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro a Najeriya amma sai gashi an ba harkar zaɓe muhimmanci da ba a ba rayukan jama'a ba. shi kuwa aliyu muktar umar kwali a kano cewa ya yi shugaba alhassan watara ka sani fa guguwar nan da ta kada tsohon shugaba lauren a kan ƙudurin zagaye na uku to kai ma fa tana nan tana jiran ka sai kuma sako na gaba wanda kuwa haɗin gwiwa ne daga aminu adamu malam madori da umar sabo sarkin sansani da sani mai gari dukkansu a jihar jigawa su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar amurka dan Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya da ta taimaka manoma a jihar Jigawa waɗanda suka yi ta asara sakamakon ambaliyar ruwan kogi. Hakika wasu da dama bashi suka karɓa daga bankuna da kuma halin masu hannu da shuni. Don haka akwai buƙatar gwamnati taimaka ma waɗannan manoma. Sakoma na ƙarshe kuma ke samu ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce muddin za a buɗe kasuwanni da wuraren ibada to ci gaba da rufe makarantu saboda annobar corona wata bahawar dabara ce ya kamata gwamnatin najeriya da ma na jihohi sake nazari akan wannan batu domin fa ilimi shine fitila mai haskawa to ma da lamu kuma gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. wani jami'in hukumar lafiya ta duniya who ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar annobar covid-19 a duniya ya kai miliyan biyu idan har ba a samu ingantacciyar allurar rigakafin cutar ba jami'in ba da kulawar gaggawa a hukumar dr mike ryan ya ce adadin zai iya hauhawa idan kasashen duniya ba su rungumi wani tsari kan yadda za a daƙi da yaɗuwar cutar ta coronavirus ba yanzu haka cutar ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan ɗaya a duk faɗin duniya sannan ta harbi mutum miliyan 32.5 a cewar alkalman da jami'ar johns hopkins ta fitar firayim ministan lebanon mai jiran gado mustapha adib ya yi murabus daga mukaminsa shi dai adib ya gaza kafa sabon gwamnatin da za ta mai gurbin wacce ta yi murabus ne bayan mummunar fashewar da ta auku a tashar jiragen ruwa da ke beirut cikin wani jawabi da yi wa 'yan kasar ta kafar talabijin a ranar asabar firayim ministan ya ce ina mai baku haƙuri na gazawa da na yi wajen ci gaba da ƙoƙarin kafa gwamnati a yau asabar 'yan sandan faransa sun tsare wani mutum da ake zargi sun zauna ɗaki ɗaya da mutumin da ya kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a kusa da tsohon ofishin mujallar na mai wallafa bayanan barkwanci ta charlie hebdo da yammacin jiya juma'a 'yan sandan suka saki wani ɗan asalin ƙasar algeria mai shekara 33 wanda shaida ne da ya bi mutumin da ya kai harin domin ya kama shi bayan da masu bincike suka gaskata bayanansa. To masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan bari mu taya wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto da ke Fatakwal murnar karuwa da ya samu na ya mace wacce aka raɗa mata suna Rabi'at da fatan Allah ya raya amin. Ya sa madadin kowa da kowa musamman ma shi mahmud lalu da ya taya ni gabatarwa sai hailu haili wanda ya bada umarni kuma ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalamu